haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu safara da kuma dakon shanu daga arewaci zuwa kudancin najeriya ta musanta ikirarin da wani a kafofin yada labarai na ƙasashen waje ciki har da na muryar amurka inda mutumin yake cewa an da yajin aikin da masu jigilar dabbobi suka ƙaddamar a ranar goma ga wannan watan kamar yadda sakatare janar na ƙungiyar shaida mini a tattaunawa mu da shi ta tarho sunana ne sakataren masu safarar shanu daga arewacin najeriya zuwa kudancin najeriya eh, abin da ke tafi da ni shine akwai yajin aiki da muka shiga muke kiraye kiraye mutanen mu har yanzu muna yaji muna nan a cikin yajin aiki ni akwai wanda fito yake cewa yi yajin aiki wanda shi din nan ba lamban mu bane na amalgamated status dealers association of nigeria wa kenan muhammad tahir me yake cewa ni ya shiga jiyar kafafen wasu labarai yana ce shi da yanayi da gwamnati akan cewa a jinya yajin aiki sai na rana 25 kafin nan za a sake neman su akan tebur wanda mu ba ya haka da mu ba wanda an sa mutane asara akwai da suka yi asarar dukiyoyi saboda yin maganar wannan yajin aiki domin suna neman suna iska kuma mutane hakkin su suka hakura a tattaitun mutane da dama sun rasa dukiyoyi da wannan dalilin bayanin nan da ya yi to a ina ne ya yi wannan bayani ya bayanin ne jiya a gidan rediyon gidan amurka sannan yayi yi bayani a gidan rediyon faransa shi yana wakiltan kungiyan ku ne ko kuwa wata kungiya ce daban baya wakiltan kungiyar mu wai shi abin da yake fara shine yana wakiltan masu doya masu buhu masu kibi masu kayan miya wanda dukkan su ba wanda suka san cewa ga shi shugaban su ne inda suna buga waya suna tambayar mu suna ce me ake ne idan muka ja musu su basu da labari. To ina matsayin ku yake? Matsayin muna nan daren daren akan yaji yake sun yi muna kiran mutanen mu don girman Allah su ba da haɗin kai domin mu kwato wa kanmu in. Kun gaya ma wakilan ku na jihohi akan matsayin ku? Ita ne yi wani mutanen Fatakot mun gaya musu halin da muke cewa muna nan akan yaji. Mun yi magana da mutanen Delta mutanen Agbo muna nan akan yajin yaji. Mun yi magana da mutanen Adamawa akan muna na wannan yaƙi wanki mun yi da taraba mun yi magana da mutanen yobe mun yi magana da mutanen borno mun yi magana da mutanen bauchi mun yi magana da mutanen plateau mun yi magana da mutanen gombe akan mutanen da yawa kan wannan yajin wanki da sauran wurare. to yajin aikin ku nan menene kuke bukata ne a yi muku. abin da muke bukata a mara ne a ne karɓar kuɗi a wurin mu akan bisa hanya ba bisa ka'ida ba. bisani na tuntubi wakilin kungiyar da ke jihar gombe domin sanin matsayinsu kan wannan batu sunana ali Senator wanda ke safaran shanu mhm. daga arewa zuwa kudancin najeriya mhm. jihar gombe mu da masu motoci da masu safaran shanu daga arewa zuwa kudancin najeriya muna cikin wannan yajin aiki da bari da muna nan a cikin wannan yajin aiki da muke bukata cutar da mu da ake yi in allo da shanu daga arewa in ka loda daga gombe ya ka tafi fatakwal ko da ka nemi lagos za ka kashe kudi da zai zaga naira dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu da ishirin abun da za ka kashe a kan hanya ma'aikata da rabano da rabano ne wannan abun da yake damu ne muna nema kuma gwamnati muna cikin yajin aiki gwamnati in kawai wuce muna nan a cikin yajin aiki kan wannan matsalolin ne. bayani kenan a bakin sakatare da kuma wakilin kungiyar haɗaɗɗiyar masu jigilar dabbobi daga arewacin najeriya zuwa kudanci dangane da batun yajin aikin da suke gudanarwa abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya